zo mana Malam Bashir. Magana miki akan zancen makarantar So ka zauna ka ji. Hai anti, wani magana makaranta bayan kullum aka fara magana ya ce yake ba shi da kuɗi. Kin taɓa ganin inda aka yi karatu babu kuɗi? Ana yin karatu babu kuɗi mana. A Arni University da ke ƙasar India. Idan kana son ka tafi, zo ka zauna in gaya maka. To shikenan yaya na zauna. amma ina so in ji taya za a je har kasar indiya ya karatu kyauta ita arni university suna da wani tsari da ake kira da tuition free scholarship shi wannan tsarin shi an yi shi ne na musamman sai dai kawai ɗalibi ya ji da gurin da zai zauna da kuma abincin da zai ci da kuɗin abincin ma da gurin kwana suna ba da subsidy ma'ana suna yin ragi sosai domin sauƙaƙa wa dalibi. kuma ka ma san menene ita wannan makarantar tana cikin tsakiyar birnin Himachal Pradesh. Wannan birnin ya fi ko'ina daɗi a cikin India. sannan duk courses da kake so suna koya. In dai haka ne ba zan mori gara ba sannan ni ne ba dole ne sai na gaito dukkanin abokanai na domin mora tare da su. <laughs> Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓi ofis ɗin Arni University da ke nomba E34 Alhamsat Towa 1 near Shoprite Mall Zuro ta kanan Dabo Nigeria. Ko lambobin waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyar tara bakwai uku shida bakwai biyar ko plus tara ɗaya bakwai biyu tara ɗaya takwas biyu shida biyu bakwai takwas Arni University.